Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya inda za mu karanta muku wani sabon littafi mai suna na tafka kuskure wadda Jamila Umar Janab ta wallafa. Suna na Hadiza Jinta kuma ni ce zan karanta muku. Da gudu wata mota a kira Corolla XA ta shiga cikin wani private hospital S&S Safana Specialist Hospital. Cikin hanzari matar ta buɗe motar ta fito Sai cikin asibitin da gudu tana faɗin ku taimaka min kada 'yata ta mutu ku taimaka. Nurses suka biyo ta a guje da abin ɗauka marasa lafiya. Wata matashiyar budurwa ce aka fito da ita daga cikin mota tare da wata dattijuwar mata. Tirtsirin ciki ke ta wutsurutsul alamar yana gab da fitowa. Ihu take zabgawa iya ƙarfinta tare da wasu maganganu marasa ma'ana. Da hanzari suka gurgura ta a sai leborum. Hajiya Karima ta kalli moma ta ce, To ai sai ki kira ɗanki shafaffe da mai ya taho ya girbi abin da ya shuka. Ta faɗa da wani irin izgilanci. Moma ta yi murmushi irin nata kanta ce, Ayya, Hajiya zai zo ba a gaban ki ne mai waya ba kan mu fito? Insha Allah yanzu zai zo, kila wani abin ne ya tsaye da shi. Ta faɗa tana duban hajiyar, ya matsa fuska ta yi, za ta yi magana kenan ƙanshin turarensa ya fara musu maraba. Ko ba a faɗa musu ba, sun san mamallakin ƙanshin. Moma ta ƙara faɗa da fara'arta, daidai lokacin da suka so maza biyu ne cikin shigar sud black da ash, rigar likitanci ne sanye a jikinsu. Ɗaya daga cikinsu ya ƙarasa yana faɗin moma har kun iso cikin fara'a ta ce mun iso babana ka shiga sun shiga da da ita ciki. Tsakin da ya katse su kenan suka juya a tare suna kallon Hajiya Kare da take zabga musu harara. Ta ce cikin kallon raini, ka ga malam ba magana za ka tsaya yi ba. Yata nake son na san halin da take ciki. Tun ɗazu an shiga da ita ba wani labari. Dukkansu suka yi tsam da ransu kafin muma ta yi ƙarfin halin zame hannunta tana faɗin babana hanzarta ka shiga. Kaga halin da Sakinatu take ciki, cikin takaici da baƙin ciki, Wow, dogon Bafulatani ne mai cikar zati da kamala, yana da tsawo da ‘yar ƙiba gashi da dogon hanci, da ɗan madaidaicin bakinsa pink kamar yana shafa jan baki, idanunsa farare tas, bakin gashin kansa ya kwanta ya lub da shi. Zagayyen sajensa ya ƙara masa kwarjini, fari ne tas goshinsa ɗauke da taban sallah wanda yake ƙara masa ƙima a idan mutane. Wani siririn gilashi ne mai ƙara ma fuskarsa kyau sanya a idanunsa. kallo ɗaya za ka yi mai ka fahimci tsayayyen namiji ne mai cikar zati da haiba. Dr. Safwan Sale Safana kenan likitan da ya ƙware gurin kula da duk abin da ya shafi mata. Wanda ke tare da shi kuma Dr. Tahir kenan aboki ne kuma amini gare shi. Kuma abokin aikinsa da suke aiki a ƙarƙashin asibitin shi Dr. Safwan ɗin. Sai da ya isa kusa da ita ya ɗan rankwafa ya ce cikin dakakkiyar murya, Farka da zuwa hajiya. Wai shi na tambaye ka? Ta katse shi, ‘yata nake buƙatar jin halin da take ci. An shiga da ita tun ɗazu, na ji shiru, ta ƙara shi faɗa tana wani jijjiga, kamar wata ‘yar daba. Ya daɗe tsugune kafin ya miƙe cikin sanyin jiki ya nufi ƙofar leburun. ya sa hannu a handin ɗin kenan wata murya cikin karaji Allah ya isa tsakanina da kai Safwan ka yi min ciki ka bar ni da wahala ka ce min haihuwa babu wuya gashi ka bar ni da wahala kai babu abin da ka sani sai ci kamar tuwo wallahi ba zan sake da da kai ba cikin bakin ciki da nadama ya saki hannun kofar ya juya ya fara tafiya duk saka bi shi da kallo hajiya kari ta ce cikin ɗaga murya Kai Safwan, ina za ka? Ko ba ka jin ihun da Sakina take yi? Ina? Ko waiwayowa bai yi ba. Sai ma ƙara sauri da yi har ya ɓace daga gurin. Cikin takaici Hajiya Kari ta ɗaga hannu sama tana faɗin wayyo ni Karima na shiga uku. Kanta isa kusa da mowa tana faɗin ke wata irin uwa ce. Kina ganin wulaƙancin da ɗanki ya ma 'yata, amma kin kasa yi mai magana. saboda ya gama cin moriyar ganga ya ɗirka mata ciki ko ta ƙara shefaɗa tana zare mata ido Mu matai murmushin da ya zama mata jiki kan ta yi magana daga tahir ya riga ta da cewa hajiya ki haƙuri I promise you sakina za ta haihu lafiya. Yana gama faɗar haka ya shiga leburum ɗin. Da ƙyar Dr. Safon ya ƙarisa ofis ɗin shi cikin ƙunar rai, toilet ya faɗa ya sakar ma kansa showa ko kayan jikinsa bai cire ba. Haka ruwan ke ta kwararan mai ya fi minti talatin. So yake rage raɗin da ke addabarsa. Haka ya fito ruwa na ɗiga ta ko'ina a jikinsa kan kujerar da ke ofis ɗin ya faɗa yana mai da numfashinsa. Har abada bai san yaushe sakina da mahaifiyarta za su daina ci mai mutunci shi da mahaifiyarsa ba. Bai san sai yaushe za ta daraja shi ta kalle shi a matsayin miji ba. bai sani ba ya faɗa da ƙarfi idanuwansa sun canza launi. Rintse idanunsa yayi yana ajiyar zuciya kafin komai ya dinga dawo mai daki-daki kamar yanzu ake yi. Dr. Salih Habule Safana shine cikakken sunan mahaifinsa wanda ɗa ne ga marigayi Justice Habule Safana kafin Allah ya mai rasuwa ya yi gwagwarmaya a gwamnati har kawo mutuwarsa. Dr. Salih Habule Safana haifaffen Safani ne da ke jihar Katsina yana da shekara bakwai a duniya Allah ya ɗauki ran mahaifinsa. Mahaifiyarsa Hajiya Maryam wacce suke kira da Hajiya Mama ita ta dinga kula da ɗanta har ya girma. Ya yi sakandare ɗinsa a Barewa College da ke Zaria, a nan kuma ya haɗu da amininsa Kabir Kankiya ganin sun fito daga jiha ɗaya ya sanya abotarsa tafi tafiya daidai. Bayan sun kammala a makaranta suka fada ABU Zaria a inda Sale ke karanta medicine shi kuma Kabir Political Science. Amma duk da haka suna haɗuwa in ba su da lecture lectures. Haka rayuwa ta ci gaba da tafiya har Kabir ya kammala digiri ɗinsa ya ɗora a masters ɗin shi. Sada Adamawa ya tafi bautar ƙasa kuma a can Allah ya haɗa shi da mahaifiyarsa Hadiza. Haifaffiyar Adamawa ce, bafulata na asali. Marainiya ba ta da uwa ba ta da uba sai ƙanin mahaifinta wanda ya riƙe ta mai suna Baffa Sani. Hadiza ba ta zurfafa ilimi ba iyakarta a sakandare. amma masaniyar littattafan addinin musulunci ce tana da ilimi fiye da tunanin mai karatu bai kammala bautar ƙasa ba Allah ya ƙulla aurensu tare a yarjejeniyar hajiya mama lokacin da aka yi bikin Kabir Kanki yana ƙasar Spain ya je yin PhD ɗinsa sai da ya dawo ya ji sa ya yi aure hakika ya taya shi murna kwarai matuƙar samun mace irin Hadiza. Mace ce kyakkyawa doguwa mai dogon hanci ga gashi. Bayan kammala bautar ƙasarsa ya fara aiki da Aminu Kano. Ya so ya ɗauki iyalinsa, sakamakon hajiya mama ta ƙi amincewa. Dole ya bar su nan safana yana zuwa musu weekend. Bayan kammala karatun Kabir Kankiya ya faɗa siyasa. Gadangadan, a kuma lokacin iyayensa suka masa aure da 'yar uwarsa Karimatu. Tun tana Karimarta shegiyar makira ce, ga ta ba wani kyau ba, baka ce mamuna ga gajarta. Tun tana yarinyarta take bala'in son auren mai kuɗi, ba ta shirya da talaka, ga ta da kyashi da hassada, ga bariki kala-kala, dan dai babu yadda zai yi ne, ya sa ya haƙura ya amshi Karima. Ya fara riƙe mukamin sakataren gwamnatin jihar Katsina a kuma lokacin Hadiza ta haifi Safwan. Hakika tun ganin farko da Karima ta ma Hadiza ta ji ta tsani ta saboda ta fi ta kyau, uwa uba, hankali, nutsuwa da tarbiyya. Kai a komai ta ɗara ta shi yasa lokaci guda ƙyashi ya shige ta. Ba ta wani sakar mata sai ki ga ta wani ya mutse kamar ta ga kashi. Shi yasa Hajiya mama ganin farko ta ce, Kabiru, “Ina karoro wannan ruwan 'yan duniya?” Kai tsaye a gabanta murmushi kawai ya yi, ita kuma Karima ta ɗago tana ƙare mahajiya kallo ta ƙasan ido. Safwan ya zo cikin gata ba daɗewa mahaifinsa ya tafi London ƙaro karatu sai da ya shekara uku sannan ya dawo. Lokacin ya zama consultant. Safwan na da shekara biyar iya suka kai shi Nigerian Turkish. Tunda Hadiza ta haifi Safwan bata ƙara haihuwa ba. A haka dai rayuwar ta ci gaba da juyawa cikin nasara da kwanciyar hankali lokacin da Safwan ya kammala secondary school ɗinsa lokacin da Allah ya karɓi ran mahaifinsa. Hatsari ya yi a hanyarsa ta dawowa daga Kano. Hakika mutuwar Dr. Sale Habu Safana ta girgiza 'yan uwa da abokan arziki. Alhaji Kabir ya ji mutuwar amininsa matuƙa sai dai haƙuri. Hajiya da Hadiza wace Safwan ke kira da Moma suka ɗau dangana suka mai da hankalin wurin kula da Safwan. Lafawar abin ya sa ya ɗage zuwa ƙasar Malaysia zuwa karatun medicine. Sai da ya shafe shekaru sannan ya dawo lokacin ya zama cikakken likitan mata. Shi ma ɗin da Aminu Kanin ya fara aiki kan cuku buɗe asibitinsa ya kammala da taimakon dadi Alhaji Kabir Kankiya wanda yake a matsayin kwamishinan ilimi ta jihar Katsina. Ko da buɗe asibitin ya kammala Bai daina aiki da Aminu Kano ba sai da ya tattaro su hajiya suka dawo garin Kaduna sannan ya mai da hankalinsa kan asibitinsa. Dr. Tahir Aminu ne wanda suka haɗu a Malaysia kwas ɗaya suka karanta kuma 'yan ƙasa ɗaya shi yasa abotarsa ta yi ƙarko shi yasa bayan ya kammala asibitin ya nemo shi don a tafi tare. Alhaji Kabir bai yada iyalan Dr. Sale ba ina ƙoƙarin ziyartar su in ya samu dama duk abin da suke bukata tun kan su yi magana. yake kawo musu. Hakika shi mutumin kirki ne sai dai Karima tana jin baƙin cikin abin da yake musu. Don dai babu yadda za ta yi duk da yanzu ta mallake shi sai abin da ta ce yake yi. Sakina Kabir Kankiya shine cikakken sunanta. Ya ce ga kwamishina Alhaji Kabir Kankiya da Hajiya Karima wacce ake kira Hajiya Kari. ‘Ya'yansu hudu Salma ce babba tana aure a Fatakwat. Wani kwantrola ne sai Laila da ke auren wani ɗan kasuwa a Kano. sai sakina daga ita sai ummi gaba ɗaya 'ya'yan hajiya kare leda da sakina su ne suka ɗauko halayyarta wanda ma har sun zarce ta Salma ce da Ummi kadai suka fita daban. Dukansu suna da digiri Sakina Business Administration ta karanta. Tana son ta ga ta zama 'yar kasuwa. Tana juya kuɗi a hannunta, shi yasa tana dawowa daga London bayan ta kammala masters ɗinta mahaifinta ya tallafa mata ta fara odar kaya daga Dubai zuwa Najeriya. Irin su dogayen riguna da takalma da jaka, kayan maza kai duk abin da ya danganci sawa da kwalliya. Cikin lokaci, Allah ya sawa abin albarka. Cikin shekara biyu sakina ta bunƙasa ta yi kuɗi, tuni take da dan ƙaran shaguna a Kano, Kaduna, Katsina da Zamfara da Gombe. Sakina Boutique and Cosmetics Sakina Shoes da dai sauransu. Gaba ɗaya Hajiya Kari ta kula da tarbiyyar yaran ba, kwamishina baya zama so komai na hannunta. Shi yasa Sakina ta taso tun tana ƙarama ba ta da kunya ko kaɗan ba ta iya girmama na gaba da ita. Sakina ba wata kyakkyawa ba ce ta a a gani, baƙa ce gajeriya amma saboda shafe-shafen nan na yaran zamani yasa ta koma fara. Wani gajeren hanci gare ta tana da ɗan tudun baki kannan kamar hammatar ɗan iska ke kullum cikin gashin doki take tana son mu'amala da abu mai kyau duk da ita ɗin ba mai kyau ba ce sakina ba ta ƙaunar talaka ko kaɗan shi yasa danginsu na kankiya kowa ya santa da rainin arziki shi yasa kaf suka fita harkar su saboda Hajiya Kari irin matan nan ne masu kyashin arziki daga ita sai mijinta da Saki na yar gayu ce ta ƙarshe kullum cikin shiga alfarma zaka ganta. To ta zo Kaduna duba shop ɗinta ta ji zazzabi ya rufe ta tana hanya shine ta faɗa asibitin Dr. Safuwan. Ganin farko ta mai ya sace zuciyarta wanda daga shi har ita ba su san juna ba saboda kowa ba ƙasar nan ya karatunsa ba. A da ta ɗauka wasa ne sai da ta koma gida sannan ta tabbatar wata da ta kamu da san Dr. Safwan. Ta yi ƙoƙarin ta yage shi, amma hakan ya faskara. A binciken da aka mata ne ta gano ɗa gun aminin babanta. Da cewa Hajiya karin maganar kin ba da goyon baya ta yi a cewarta bai da falitis ɗin auren ‘yarta, amma Saki na ta ƙi haƙura ta ci gaba da shishshige mai da kisa da kisisina. Da Hajiya ta ga ‘yarta ta ƙi haƙura, yasa ta shiga ta fita har soyayya mai zafi ta ƙullu. Lokacin da kwamishina ya ji labari ya yi matuƙar farin ciki da samun sarki irin Dr. Safwan, kuma ya ƙara zumunci tsakaninsa da amininsa duk da baya raye. Da hajiya mama ta ji labari ta daka tsalle, ta ce ba za ta yadda ba saboda sanin mugun halin hajiya kare. Amma Dr. Safwan ya tuburi dole ta sa ta amince. Ita dama moma ba ta da matsala cikin lokaci ƙanƙani komai ya kammala. Amma ta tare a gidan shi da ke Kaduna mai ɗauke da sashi biyu. ɗaya na Moma da Hajiya ɗaya shine mallakinsa. Sun kwashi amurci na tsawon wata guda kafin halayen Sakina su fara bayyana. Halayya ta farko da ta fara bayyana shine kazanta da lalaci kafin hajiyarta ta samo mata masu aiki. Sai dai shi in ya gaji da ganin kazanta, ranar ƙarshen mako ya zagaye ya tsaftace gida. Tun yana magana har ya zira mata ido. Girki kuwa ba shi da daraja da sakina za ta girka mai abinci. To ta ma iya ne banda indomi bata iya dafa komai ba. Kullum sai dai masu aiki su je gwalgwala su ajiye sai dai kullum yana raba sashin moma yana cin abinci gashi ba ta son zaman gidan kullum tana hanyar katsina ko kano koya mata magana ba ji take ba shi yasa ya zura mata ido raininta har moma bata kyale ta ba yi mata take yi da yake moma mace ce mai haƙuri da kawai ci moma irin matan nan ne masu mugun haƙuri ko zaginta kai sai dai taimaka murmushi a shekaru bata wuce arba'in da uku ba Shi yasa Sakina ta yi bala'in raina ta, ta dinga daka mata tsawa, Hajiya mama kawai take shakka domin ita ce big problem dinta a gidan Safuwan. Hajiya mama da cijuwa ce mai kimanin shekara sittin a duniya, ba ta ɗaukar raini ko kaɗan irin tsofaffin nan ne wanda komai ke ransu. Game da kai sai sun faɗa maka, sai dai ka mutu tana da faran-faran da jama'a da son mutane. Tun tana safana mace ce ta kowa, maƙotanta kuwa kamar 'yan uwanta haka ta ɗauke su. tana da faɗa in aka taɓo ta ga ta wani lokacin da shishigi ko ba a yi da ita ba sai ta tsoma kanta shi yasa sakina ta tsane ta saboda tana mata katsalandan a al'amarinta game da mijinta safuwa wani lokacin hajiya ke tare ma moma ta ci ma sakinar in kuma dukansu suka ba ta haushi ta share su safuwan ya rasa yadda zai yi da sakina da ya tashi ɗaukar mataki moma ta hana shi ran shi bai ƙara ɓaci da sikina ba sai da ta fara rashin lafiya tana zubar jini dubar farko ya fahimci ta je an rufe mata bakin mahaifa da yake Allah ba a mai dabara sai ga ciki ya bullo a gefen mahaifa bai mata magana ba sai da ya mata operation ya mai da cikin cikin mahaifa ya sallamo ta suka koma gida sakina ta ga ɓacin ransa kuma. wanda magana hakunan kwamishina sai da ta ji Ya ci mata mutunci ba a san ran Sakina ta ci gaba da renon cikin jikinta ba, domin ita a tsarin ta babu hawaye Allah shi kyauta. Shawarar da hajiyarta da Laila kenan suka bata, kar ta da ya mai da ita akuya, ta dinga zazzaga mai 'ya'ya, ƙarshen ta dukushe shi kuma ya aure wata. Safwan ya ci sunan mahaifin Moma ne shi yasa bata ta iya faɗar sunansa sai dai da babana. Mutum ne mai haƙuri saboda nuna momaye tsutsa, yana da kawaici da dattako, mutum ne mai nagarta, kalo ɗaya za ka yi mai, ka kira shi da ustaz, amma social ne, yana da zurfafa bincike a ɓangaren ilimin addini, duk matsayinsa na likita ya haddace Kur'ani tun yana shekara sha hudu. Saboda jajircewar moma a gare shi da sauran littattafai A ɓangaren kaya ya fi son manyan kaya a tsarinsa ya fi son ya sanya shadda da yadi. Aikinsa ya sanya yake sirkawa da sit amma duk ranar Juma'a kowa ya sani shigar manyan kaya yake yi. Yana da zuciya da fushi wanda yakan daɗiya kafin ya irinsa fushinsa kuma in ya fushi da abu na har abada yake yi. Ɓangaren abinci ya fi son abincin gargajiya irin su dambu, fate, bankasau, tuwo miya kuɗewa da dai sauransu. Aurensa da sakina babu abin da ya ƙaru da shi sai ci baya. Tun bayan auren su matsaloli suka dinga kunno kai. saboda sanyinsa ya sa ta raina shi bai isa ya mata magana ta ji ba shi kuma baya son hayaniya da kwakwazo shi yasa yake kyale ta uwa uba yana ganin mutuncin mahaifinta a yan uwanta kaf ba mai daraja shi sai Salma da Ummi Hajiya kuwa da Laila dama su ne aminan sagina duk abin da suka ce shi take yi ko bangaren auratayya ba zai iya dora komai ba domin sai in ya rasa yadda zai yi ne yake neman Sakina saboda baya samun gamsuwa ba ta iya komai na fannin ba ma miji kulawa. Gashi ba ta rabo da wa kanta fixin. Kullum su gama saduwa da juna sai ya koma yana jinyar kansa saboda tsabar ya kushin da yake sha. Ita bata damu da nashi bukatar ba, nata kawai ta damu da shi. Ta mai sharaf kamar kayan wanki ya ci ya tashi ba wani salo balle ko kan kisa. Ita ba abin da ta sani sai ci ta kwanta, sai gayu kawai a waje, amma a ciki sai ta kai ci. ko rainan cikin sai abin da ya gani sai ya isa ya sati bai neme ta ba amma duk ranar da ya neme ta ba da son ranta ba sai ya kusa kuka saboda takaici ita dai sakina ba abin da ta sani sai harkan kasuwanci ko ɗan kayan gyaran jiki bata damu da sha ba don ta gyara kanta ita abin da take so shi take sawa a gabanta shi yasa bai rabo da azumin litinin da alhamis domin kare kansa daga hallar. kullum in ta kalli cikin sai ta zage shi a ranta haka ta ci gaba da renon cikin cikin bakin ciki da rana sani saboda mahaifinta ya ce wallahi in ya ji labari wani abu ya samu kashinta sai ya bushe ga bakin ciki ta daina fita ko ina tunda cikin ya tsufa kullum cikin zuwa hajiya ta tana duba yarta a cewarta babu mai kula da ita gashi sun raina moma saboda sun ganta ba mai karauni ya ba Ranar da Sakina ta fara naƙuda tun safe Dr. Safuwan ya tafi asibiti, kuma da safe ya leƙa ta ya ga tana barci. Ita kuwa Hajiya dama sun yi waya da ita ta faɗa mata ba ta jin daɗin jikinta, shi yasa tun safe ta sa direba ya ɗauko ta suka kamo hanya ko da ta iso ta iske Sakina ta fara jikata. Da hanzari ta fito da ita za su wuce asibiti, ita kuma muma ta fito ta zo duba sakina sai ta ci karo da su. Cikin azama ta isa tana tambaya lafiya, rara kawai hajiya kari ke zabga ma muma. Ta kasa ba ta amsa, da sauri muma ta ce hajiya bari in ɗauko mayafi, in sanar da hajiya mu je. ko kallonta ba ta yi ba, ko da ta isa sashen su da iske hajiya cikin ɗakin take faɗa mata, kaɓe baki hajiya ta yi kanta ce, Allah raba lafiya ni kin gama barci nake ji, in kin fita ki rufe min ƙofar. Daga haka ta shige ta barta na moma ta kira Dr. Safuwan take faɗa mai ga sunan zuwa da sakina za ta haihu. Ya shiga ruɗu ya ce su hanzarta, ko da ta fito hajiya na ƙoƙarin sanya ta cikin mota, ta taimaka mata a saka sanya ta suka nufi asibiti tana je hajiya kare ta kira yarta tana faɗa mata abin da ke faruwa tana zagin moma ɗin da ɗanta sai dai kawai ta murmushi ta kau da kai tura a kofar ofis ɗin aka yi tare da shigowa karewa Dr. Safuwan kallo wanda ke kwance ruwa na ɗiga a jikinsa. Duk ya jiƙe kujerar ƙwaya ɗayan da ke ofis ɗinsa. Cikin azama Dr. Tahir ya isa gare shi yana faɗin, Dr. Safana, what is wrong with you? Ya faɗa yana mai dafa shi, ajiye zuciya Dr. Safuwan ya sauke, yana mai sauke gwarzan numfashi. yana tuna iya tsawon lokacin da ya ɗauka yana ƙunsan baƙin cikin sakina da uwarta. Ya ɗago idanunsa jajir kamar garwashi yana bin Dr. Tahir da kallo. Kallo ɗaya Dr. Tahir ya ma Safuwan, ya ji mugun tausayinsa ya tsirga masa hannu ya sanya yana jijjiga kafaɗarsa yana faɗin. Dr. Safuwan, don Allah don annabi ka yi. Dr. Safuwan ya katse shi da cewa na gaji Tahir wallahi na gaji ya katse shi cikin ƙunar rai da ƙosa ko da yaushe kai da moma kalmar ɗaya in yi haƙuri. Shin ba ku da wani abin da za ku iya gaya min sai kalmar haƙuri? Iye, ya faɗa yana wani zare mai ido. Idanunsa sun tara ƙwalla cikin sanyin jiki tahir ya ƙarasa kusa da shi ina riƙo hannunsa yana faɗin babu safuwa babu wata kalma da ta dace da kai bayan haƙuri. Na san ka, ka ci gaba da haƙurin da ka saba, Allah na sani da shiru Dr. Safuwan ya mai yana kallon shi kamar yana karanta wani abu a tare da shi. Ƙara damƙe hannunsa yana jijjigawa alamar lallashi cikin kasala ya zare hannunsa ya isa ga wata durowa da ke cikin ofis ɗin a kafe ya buɗe sai ga wasu jerin kaya sun bayyana. Kai tsaye ya ciro su ya kama hanyar toilet Dr. Tahir ya yi zuru yana kallon shi. Sai da ya ga yana shirin shiga toilet kana ya ce, ta sauka an samu Dr. Sale Safuwan Safana. Da sauri ya juya yana kallon sa murmushi ya subuce masa zai yi magana kenan da ta Tahir ya riga shi da cewa Hot mama and baby are in good health. Yanzu ma zan ba su sallama su koma gida. Gida kai yayi kafin ya ce thanks so much doctor. Zan mai da su gida. Abin da Tahir ya katse shi da cewa kenan. kafin ya fice murmushi kawai Dr. Safuwan ya kafin ya girgiza kai ya fada toilet. Dr. Tahir ya tura kai ɗakin da aka kawo sakina bayan an gyara ta ita da bebin nata. Moma ta amsa sallama tana faɗin a Tahiru sannu da ƙoƙari. Yawa Moma mu ya faɗa shi ma yana murmushi. sawa yana mai ƙara kallon bebin wanda kamar dokto ya yi kaki. Moma ta ɗago tana faɗin kaga ɗanku ko kun girma yanzu. Ina shi baban nawa ya zo ya ga ɗan nashi mana. Tahir ya ce zai zo yanzu moma, bari na duba ta in babu matsala in mai da ku gida. Ta ce alhamdulillah. Ya ƙarasa wurin sakina wacce ke zaune kan gado tana shan ruwan shayi yayin da hajiya ka rufe gefenta tana faman buge-bugen waya. Cikin murmushi ya ce sannu madam mun fa gode. Kallon raini ta watsa mai tahir kanta ce dole ka ce kun gode kun haɗa ni da aiki kun gudu. Ya san da wanda take shi yasa ya ce mata isiyo duti ai madam. ke ma kin sani haihuwa na mata ne ba maza ba kuma meye ribar auren soyayya a haifi 'ya'yan soyayya ya ƙara shefa ɗa yana dariya tun da ya fara magana hajiya kari da ke waya take zabga mai harara yana kallon ta ta ƙasan ido a ransa ya ce oho dai ba zan da ku ba kasa ba shi amsa sakina ta yi saboda ta san waye tahir gurin mai da magana kamar ɗan hausa bakwai ya rubuta mata maganin ƙarin jini kafin ya bata sallama saboda ta haihu lafiya Mai sauraro a nan za mu dakata a cikin littafin namu na na ta kuskure wadda Jamila Umar Janaf ta wallafa. Sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba don ku ji daga inda za mu ɗora. Sunana Hadiza Jinta, kuma ni ce nake karanta mu.